Ƙungiyar Jibius a Najeriya za ta yi amfani da watan Ramadan na bana wajen yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da ya ta'azzara tsakanin matasan Najeriya. Shugaban ƙungiyar Sheikh Abdullahi Balalau ya bayyana haka taron rufe bita ga malamai da alaramomi da za su yi tafsirin azumin bana, sannan da rufe bita ga 'yan agaji kan dabarun aikin jin ƙai. Yanzu hukuma da ke kulawa da kwaya ta ce mashaya kwaya a Najeriya kusan miliyan goma sha hudu, kuma miliyan goma sha biyu duk daga arewacin Najeriya suke. Ko ta bayani matasan mu su gane amfanin yin ilimi na addini da kuma ilimi na zamani in an yi wannan za mu fito daga ƙangin talauci da wahala sannan kar su zamanto 'yan bangan siyasa su yi ilimi kuma su shiga siyasa an ce rukunin siyasa akwai cin mutunci akwai cin amana akwai karya, akwai yaudara to mu canja da zamanto amana da gaskiya da ainihin wato walwala da neman jin daɗin al'umma muna cikin wani zamani da kashe-kashe yawa annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya ba da labari Karshen zamani wanda yake kisa bai san ma saboda mai yake yin kisan ba wanda aka kashe shi bai san me aka kashe shi ba ku dubi abin da yake faruwa a jihar Zamfara kashe kashe har ya kai ana jana'iza waɗansu suka zo masu jana'iza ma aka kashe su wai me yake faruwa bako mai jawabi farfesa aliyu bunza ya ce al'ummar da bata da yan agaji na daban tausayi ba dai yan agaji ba da hukuma ta tabbata aiki yawa kurege yawa aikin agaji ne aikin da zai agaza wa hukuma ga duk wuraren da hannunta ya kasa yi wa 'yan ƙasa su sa gurbin ƙaiƙai duk ƙasar da aka rasa masu agajin sa kai ba ta mutane ba ce a yi bincike ko da ita mu dai ba mu ji labarinta ba Daraktan agaji na kungiyar injiniya Mustapha Imam City ya ce 'yan agajin na samun haɗin kan jami'an tsaro. A wuraren da muke gabatar da ayyukanmu kamar Hajji Operation muna haɗuwa tare da su. Akwai 'yan sanda immigration da custom da civil defense da sauran masu taimakawa da ƙungiyoyi gaba ɗaya. shine zai nuna muku cewa kyakkyawan fahimtar da take tsakanin mu ita ta kai ma ga cewa mu gayyato su domin mu yi masharikar ayyukanmu mu faɗi namu su faɗi nasu kowanne abu ɗaya ne muke wa shine ƙasar mu ta zauna lafiya mu samu kyakkyawar fahimta don ba da tsaro a wannan ƙasa tamu Najeriya. Alhaji Abdullahi Abdulmalik Digi na kan gaba lamarin agajin da ke cewa aikin na sa kai ne don samun lada. Ɗan agaji hatta da uniform da ke jikinsa, kai hular da ke kansa, takalmin da ke kafarsa, wallahi shi ka siya ma kansa. Babu wani allowance duk abin da kaga ɗan agaji yana yi a cikin aikin agaji nan to shi ke siya ma kansa. Don haka yasa kullum muna cewa ɗan agaji nan ku tashi ku nemi aiki yi. Azumin Ramadana na isowa nan da kimanin mako biyu da yan kai da kuma malaman Islama ke kira rage farashin kayan masarufi. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.